Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu, mabiyanmu ko masoyanmu. Yawa ni ne dai wanda kuka sani Ibrahim Salisu yan gudu. Kuma na yi wani babban bako ba sai na ce muku ga shi ba na ba shi dama ya gabatar muku da kansa da gabatar musu da kanka. Assalamu alaikum ya ku jama'a masu sauraronmu. Kuna magana da naku mawakin ku mawakin mutane. Babban mawaki. ala wanda aka fi sani da shamsin waka kano haka eh a gaskiya allah mun gode ma sosai da ka babu wannan dama ta yin wannan bidiyo na musamman wasu sun sani da cewa shamsuddin amma mutane da yawa sun sani da shamsin waka na yi tafiyayya ne tun daga kano har garin lagwaja domin yanzu ga wannan hamshaki kuma mashahurin a ah, mawaki wanda aka fi sani da mhb tv na san wasu da dama sun san shi amma na san wasu ba su san shi ba. Wadanda ba su san shi ba ina so su sani wannan shi ne mhb tv ma'ana wanda muke mai inkiya da ɗan baiwa Zagoran kamfanin mhb tv na san da yawa kuna ganin channel nashi mhb tv da kuka shiga nan akwai ayyukansa da dama wanda yake yi to wannan gaskiya ba zan koyo muku ba ba shi ma ba zai koyo muku ba idan bai da Allah ya bashi na harkar media ma'ana dai harkar media wannan ba abin da baya yi na farko mawaki ne kuma dai da ake neman mawaki ya kai gurin sannan kuma wannan hamshakin ɗin editing wanda ko ina Allah masa baiwa ta wannan bangare yana harkar bidiyo yana harkar waka sannan yana harkar editing na yi tafiya ne domin na zo na ga wannan hamshakin mawaki ko kuma ce muku dan media domin ni kaina abubuwan da yake ne suka birge ne yasa ne yau tafiyayya domin zo magana da shi cikin ikon Allah ga na abu state yanzu Allah ya haɗa ni da wannan wanda ake kira da Ibrahim ɗan mutu saboda haka ku ci gaba da bibiyar YouTube din shi yana nan ɗan mutu wanda suke buƙatar ganin ayyukansa su nemi mu a yan hubbi tv insha Allah za su ga ayyuka sababbi da kuma waɗanda ma ba a riga an gama aiki kuma a cikin a cikin channel ɗinmu ma na youtube dan movie tv idan aka je a wata bidiyo da aka rubuta mata title yau shamsun waka ya tona asirin wasu 'yan siyasa ne eh. masu yi wa talakawa kisan gilgi <laughs> yawara to ga mawakin a nan wurin wannan wannan wannan shi ya wakar ya eh mana a cikin wakar ma ina ganin mun yi amfani da jirage ko eh, da manya-manyan bindigu da jirage da manya-manyan bindigu gaskiya mun kashe kuɗi sosai eh, a ah, eh, mun kashe kuɗi mun kashe kuɗi ba sannan ko masu sannan ibrahim hudu ko masu mun tambaya a wannan bidiyo shin wai jiragen nan da wannan ba magumai da ake tashi shin wai gaske ne ko kuwa ya abin yake to ina so in ga muku ƙararren yadda abin yake wannan din aikin wannan hamshayin dan editing ne wanda ake kira da ibrahim sambu wannan aikin sa ne shi ya fitar da ranar abubuwa daga cikin basiransa abin ya baku mamaki da wannan shi ne wanda ake nufi da ibrahim dan baiwa kenan a harkar duniya wanda san shi ba ina so ya san shi a yau wannan shi ne jagoran mhbt ah, wannan ai ta yawa <laughs> ah, ga kuma wani dan baiwar yawa sannan kuma wani abu na biyu zai fitar da wani sabon album ke na nuna sunan eh, kuma a yanzu haka muna kan shirye-shiryen aikin wannan nan eh kuma ya zo ne ma tun daga kano ya taso ya tattaki zuwa nan garin lokoja domin aiwatar da wannan aikin kuma wannan album din duk abin da kuke so a ciki za a samu kama daga wakan biki wakan soyayya irin waka mai sosa zuciya haka da na abin tausayi da na nishadi komai da komai dai akwai da irin yadda halin rayuwa ke wannan gaskiya na jinjina miki sosai Allah ya yi basira a nan wurin Allah ya yi baiwa eh kuma gaskiya na jinjina ku dai kawai ku saurari zuwan wannan album insha Allah muna godiya masu eh, kuma mun gode sosai da kuka ba mu lokacin mu shikenan wasalam shamsu maka sannu da zuwa ya kano ya wajejen biki mutanen kano <laughs> aiki ya kyau gaskiya ne ya yi to ba matsala ya yi eh, ba ya yi